Tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya, Janaral Ibrahim Badamasi Babangida, ya ce ya gamsu da matakin sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari a kan yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar. Janar Babangida ya ce ya gamsu matuƙa, musamman ganin irin mutanen da shugaba Buhari ya sanya a cikin kwamitin yaƙi da cin hanci da rashawar. Kuma mutanen da aka sa mutane ne wanda an riga an san sunan kasan ba baki ba ne duk waɗannan wanda aka sanya sunansu ina jin in za mu bi abubuwan da suke yi da abubuwan da suke faɗa na ina da haƙaƙe kila za su yi aiki Janar Babangida wanda yake zantawa da manema labarai albarkacin ranar zagayowar haihuwarsa shekaru saba'in da hudu a duniya a ranar Litinin dinnan, ya ce yanzu kam ya gamsu da yadda sojojin Najeriya ke fatattakar 'yan ƙungiyar Boko Haram masu tayar da ƙayar baya a yankin arewacin Najeriya. Na gamsu da yadda suke abin da ya kamata mu yi mu mutanen Najeriya kuma ya kamata mu goya musu baya, muka goya musu baya bayan Allah ya za su kai ga nasarar. Me za ka ce game da batun ba da horo ga sojojin Najeriya da sojoji Amerika suka yi ta yi? A wannan daidai ne a ba da horo ga sojoji, ofisoshi da soja saboda waɗannan ayyukan ya yi daidai. A dangane da yadda lamarin siyasar Najeriya ke tafiya kuwa, Janar Babangida ya ce ya amince da yadda al'amurra ke tafiya. na amince don kowa yana iya faɗan abin da yake so lokacin da yake so kuma na amince gwamnati ba ta zuwa ta azzama ma mutane wahala a kowane lokaci dan najeriya yana iya kai gwamnati kotu yana iya kai mutane da suka dame shi kotu kowane lokaci ‘Yan Najeriya da dama dai na ganin babu wani shiri mai kyau a tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da kuma Janaral Babangidan. To amma ga abin da Babangidan ke cewa akan wannan batu a wata zantawa da muryar Amurka a 'yan kwanakin da suka gabata. Ku a ganin ku 'yan jarida gani kuke babu jituwa tsakanin da shi. Ko a nan gidana na faɗa muku. Aboki ne kuma mun yi aiki tare, mun yi yaƙi tare. duka mu biyu mun san martaba kasar nan mun san yadda kasar nan take muhimmancin kasar nan gare mu za mu ci gaba da duk abin da za mu yi da ni da shi da duk magoya bayan mu za mu yi abin da zai taimaka wa kasar nan ne a kowane lokaci tsohon shugaban mulkin soja a najeriya janaral ibrahim badamasi babangida mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya